kana da mara nauyi a da'ada anjala ashtala ja afna ahdabul ashfari duka wani waje ba sai aljabini kasabi yace kan lau sabu ba da ali bi hakka kadri wa bi dalil azim wa bi Allah wa ashabi rasulullah wa da rasul sayyidina babakar siddiq wa wal faruq wa usman bin affan wa ali bin abdalib wasu fakafata ashabi rasulullahi jumain radiyallahu an qadbu al maktum wa katam al muhammadi abu al abbas sheikh ahmad atijjani, tijani al fasi as salim radiyallahu an sahibul waqti qadbu al aqdabi faridu dari al intilaqi abi ishaq sheikh ibrahim nyas fama jalastu amamakum illa yuzakkiru nafsi wa iyyakum fi hadrat sayyidi wa maulaya al-mulaqab kakakin fara rahimahullahu rahmatan wasi'a wa sharu ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wa siddiqin shahada shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa wa an yajma'ana bihi tatalwa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah manyan malamai manyan shehanai a babban shehinmu limamin gari wanda ya samu wakilcin barista a sannan kuma na'ibin limami sharifi da zakin faida sheikh aminu wanda sabuntin mai masaukin baki sarki sarkin shakirai a ga su dauda su garba da duka masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda halifa ya faɗa mana duk wanda ya zo nan wajen kawai a matsayin masoyin manzan Allah iya wannan ya ishe shi domin taron nan duk wanda ka gani a nan dan aljanna ne ko da kuma mai kasan yana aikatawa a waje in dai ya zo nan wajen ɗan aljanna ne duk wanda ka gan shi a nan soyayyar manzan Allah ne ta kashi ba wanda kiyayya ta kashi shi kuma manzan Allah yana cewa man ahabbani kana ma'ifil janna duk wanda ya so ni yana tare da ni a aljanna haka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan haka taron mu na maulidi taron yan aljanna ne maulamu sahibul Waqati radiyallahu anhu yana cewa ko salli ala man man azam mauluduhu haqqan hurim masajihul muttaqin di bi fajl yawmil muzili yana cewa Allah ka yi salati ga annabin nan wanda duk wanda ya girmama maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wutar jahannama ta haramta ta kona jikinsa a wani wajen yana cewa ko salli alaman man adar mauluduhu mahama zikir ya kuna musulman saban bi fadil yaumil mursali yana cewa Allah kai salati ga annabin da duk wanda ya zauna a wajen maulidin shi ya ji sanda aka faɗi sunan manzon Allah ya shiga kunnen shi ya ubangiji abin da ka ba sahabban da suka je yakin badar shi ma Allah ka bashi a faɗi sunan Manzan Allah a kunnen ka Allah zai maka wannan shehun ya roƙan mana wannan to wanda ya zo wajen maulidin sai na Allah yayi awa ɗaya su no za a faɗi sunan Manzan Allah a kunnen shi sai na Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tafi akan soyayya sai na Allah ba ɗauki sai na bilal sai na bilal yana rashin lafiya kusan rashin lafiya sayyidina bilal baya iya motsi sai dai a daga shi a kwantar da shi yana ɗakin matar shi aka zo aka ce mai Bilal wannan ciwon ya gama ci maka jiki in ka sake kwana a duniya ba za ka sake wani kwanan ba za ka bar duniya ba za ka wuce gobe a duniya ba ana mushi wannan albishir din ko sai ka ga sayyidina Bilal ya tashi yana da katsalle, sai ya ji ya warke yana cewa gadan alqan ahibba muhammadun wa sahaba gadan alqan ahibba muhammadun wa sahaba saboda jin daɗin gobe in ya mutu zai je ya sadu da manzon Allah kawai sai ji ya warke ya tashi yana daka tsalle amma kaga mu muna son manzon Allah ko muna cewa muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu anan a zo kai da kake da lafiya anan nan a zo a ce maka wani in ka wayi gari gobe to ba za ka sake wayan gari ba wani tun daga nan ya riga ya mutu duk abin da zaka faɗa mai har gobe ba zai shiga kunnan shi ba amma shi shauƙin zai je ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya ji ya warke haka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake an ce darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajojin manzo Allah ba za su faɗi ba sai a wajen Allah amma shi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta inda zaka gane haka in aka ce kai magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kaka rasa me zaka fada akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sai na rasulullahi ne shi Allah yana ce masa walal akhiratu khairul lak min al dunya manzon Allah da ka sani kafin ka zo wajen maulidin nan ba shi ba ne yanzu domin zai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka ce ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya faɗa mana ko Shi ne farkon halitta a wani ma kalaqahu na nuru nabiyika abin da Allah ya fara halitta shine hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine alal itlaq manzon Allah Allah ya fara yi sannan kuma sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi yana ce mana kuntu nabiyyan wa adamu baina ruhi wal jasdi ni annabi ne tun adamu yana tsakanin ruhi da jiki ma'ana tun babu annabi adamu sannan kuma Allah alqur'ani mun san duka annabawan Allah musulmai ne ayoyin qur'ani duk sun tabbatar mana amma da aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musuluncin manzon Allah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 a lokacin annabi adama a ina manzan Allah yake a lokacin annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa dukkan annabawa a ina manzan Allah yake a wannan lokacin kuma shine farkon halitta kuma shine farkon annabi kafin annabawa kuma shine farkon musulmi kafin musuluncin annabawa ina sai na rasulullah yake sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ƙara rayuwar shi duka yadda manzo Allah zai bar duniya sai manzo Allah yake cewa Allahumma rafiqal a'la Allahumma rafiqal a'la ma'ana dukkan rayuwar da manzon Allah ya yi a baya yanzu ne wani matsayi wanda Allah ya ma manzon Allah alƙawari yanzu ne wannan matsayin zai cika sallallahu alaihi wasallam to kuma a wannan lokacin yanda manzon Allah yake a yanzu ba yadda yake a wannan lokacin ba shi sa darajar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ba zai fita ba darajar manzan Allah ba za ta fada ba kai darajar wanda suka dokana da manzan Allah ma ba za ta fada ba shi yasa babu abin da ya rage maka irin soyayyar manzan Allah Ba ka da komi ka ji shehu yana cewa assalamu alayka ya man hubbu hubbu dinu wassalam soyayyar manzan Allah ita ce addinin kawai ita ce addini kawai soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsantsan ainihin ainihin ainihin madaran addinin musulunci soyayyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam baka ji shehu yake cewa ba a yake cewa bi hubbi rasulillahi sadat ashirati wa nasli wa ahbabi wa manyan azimami wa yamkusu yace da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni ba sanda na ma manzon Allah tsatsona sai sun yi shugabanci a duniya kai ba su zama wanda ya so ni ko ya bi ni sai an nuna shi an ce shi wane ne a duniya yau ya ishe mu ishara dan shi ibrahim shine shugaban musulman afirka gabaki daya kuma wannan ya ishe mu ishara a duniyan nan ba daga inda fa ba zuwa gidan shi ibrahim wajen ƴaƴan shi ibrahim ba daga inda ba a zuwa kasar da manzon Allah yake kasar saudiya daga nan ake zuwa gidan shi ibrahim ake zuwa wajen shi Ibrahim saboda menene soyayya da shehu ya ma manzon Allah ne ba wai soyayya da yayin shi suka ma manzon Allah ba a'a wanda shi ya ma manzon Allah ne ta rafe su yana cewa wa man yashtagil dahlan bi hubbi muhammadin yanal kullama ya hawa min a'lal baraziki duk wanda ya karar da rayuwar shi a soyayyar manzon Allah wallahi duk abin da yake so ko a saman al'arshi yake sai abin nan ya sauko ya zo wajen shi haka shi ya gaya mana domin shi ya so manzon Allah kuma Allah ya masa ai mun gani yana cewa go dawaitu ibadatul alamina dawaitu ibadatul alamina kulliha bi rasulillahi ahmad zalfulki yace kai ibadar duka mutanen duniya na naɗe ta da soyayyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in masu ibada sun shagalta da ibada ni na shagalta da soyayyan manzan Allah zan da na annabi duk abin da aka basu sai an bani kan mu manta ba irin su Rabi'atul adawiya akwai masu sallah raka a dubu kullum kullum sai sun yi raka a dubu akwai masu saukar Qur'ani so takwas kullun kai ibada akwai masu ibada wanda suka bauta wa Allah shehu ya ce nisan da nama annabi da soyayyar da nama manzan Allah duk ibadar da masu ibada suka yi a duniya an naɗe min duk abin da aka ba su ni za a bani yake cewa kuma bi rubbi rasulillahi a dawaitu ulumul arafina bi asriha bi shammi rayyal mustafa yake cewa duk wani ilimi na arifai duk wani arifi da aka ba shi wani abu an nan naɗe an ba ni wannan abu da jin kanshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nayi malam an yi arifai ko in muka ɗauki arifi ɗaya shine ibn al-arabi ibn al-arabi saboda sanin shi sanin da ya Allah da wannan ɗin shi a cikin Allah lokacin da yayi da awai shine katimul wilaya da Allah ya nuna masa ba shi bane sai ce to inda cikamakin waliyai yake sai ya gan shi tsakanin shi da shehu tijjana aiwa kusan shekara ɗari shida ne shekara ɗari biyar da wani abu ne amma saboda ma'arifa sai da ya je ya ja abin da sai da aka nuna masa shehu tijjani ya da shehu tijjani kuru-kuru ruhaniya ya ga shehu tijjani ya ma shehu tijjani tambayoyi shine ya zo ya ce yanzu na gane ba ni ba wanda zai zo lakabin Abul abbas zai bayyana ne abbas kuma za a masa za a jarrabe shi da masu inkari to shi Ibrahim ya ce duk abin da aka ba wani arifi an bani saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya so manzon Allah kai mun san tarihin shi ba lokaci ne su mun san tarihin shi ya soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to soyayya shi ba da annabi bata ta kare a nan ba yana cewa idan sarafin waruna an dabbulu jissati baqitu bihi ahya yawmi liqa'i ni in masu binne ni ma sun zo sun binne ni sun juya za su banni ne da manzon Allah su su tafi amma ni ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza ubadin ubadi fil qabri annani bi zikri rasulillahi wa qata tawaqi in masu ibada irin sa annabi Musa an gansa suna sallah a kabari irin su sabitul bannani sai a ji shi wanda yake rayu ma yana jin karatun Qur'ani ta kabarin shi yace to in masu ibada sun yi ibada a kabarin su ni da ambatan manzon Allah salatan wa madahan min kan sirtu jailama yace to a can din ma ga na ga annabi anistu bihi wahadi kafani jamalu yana cewa ga ni ga manzon Allah a can din ma yaban annabi zan ringa yi ga ni ga annabi ina kallon annabi kan annabi ya ishe ka san duk abin da Allah ya yi Allah bai halicci abu mai daɗi kamar ganin manzan Allah ba ba wani abu mai daɗi kamar ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba dan Allah ya ma annabawa wani abu ba a ranar subhanan lazi asra bi abdihi Allah ya tattaro annabawa ya ce kai ku duk abin da sahabban nan suke gani yau kuma ku zo ku gani wallahi ba dan wannan ba ko annabawa ba su isa su daga ma sahabban manzon Allah baki ba saboda sun zauna da annabi sun ga annabi sun yi mu'amala da annabi sun ci abinci a gidan annabi sun ba annabi annabi ya su sun aura a gidan annabi annabi ya aura a su sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kai ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iya baka ga sai na Aisha ba ita da sayyidina rasulullahi ran take dinki allura ta faɗi da daddare manzo Allah ya shigo daki ta ga haske manzo Allah yana daga labule da ta ga haske bata san san da ta fara yaban manzon Allah ba manzon Allah ya kalle ce ce ya humaira eh ka san manzon Allah wayayye ne sallallahu alaihi wasallam da sunaye na soyayya haka yake wani lokacin ya ce "A'ishi, ita kuma ta ce kana habibi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji tana kiran Manzala Allah da sunan soyayya ko ta ce ya rasulullah in na ɗigo ruwa a kofi zan sha ba abin da nake gani sai fuskar ka cikin kofi sallah haka ake a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya gumaira wailun summa wailun summa wailun liman huriman nazara ila hazal waji yace kin ga wannan fuska wallahi azaba ta tabbata azaba ta tabbata azaba ta tabbata ga wanda aka haramta mishi kallon wannan fuskar inji sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ta nuna mana annabi ka ta nuna mana annabi ka ta nuna mana annabi shehu radiyallahu anhu ba a kabari ya kare bai ce kai ni in an tashi ma a je kiyaman za ku ga abin da zai faru kuma Allah ya kai mu za ku tabbatar da abin da na faɗa yake cewa idan an je manzan Allah zai rungume ni in an je filin kiyama zan taso zan zo gaban manzan Allah manzan Allah zai rungume ni in manzan Allah ya rungume ni ya ce wa yasma'u minni zikrahu wa madihahu yukatiru bi fil anbiya wa yu'aniqu ya manzan Allah zai yi shiru duka za a yi shiru manzan Allah zai ji ina kinsa masa yabo a filin kiyama Yace ce manzan Allah zai rungume na manzan Allah zai ji daɗi sallallahu alaihi wa sallam shehu ya ce idan ne yabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah zai sani a cikin ashabi kunna ya ce ni kuma sai in ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙulu lahu sahabi wa ahla mawaddati shehu radiyallahu anhu a ƙulu lahu sahabi wa ahla mawaddati zan ce ya rasulullahi ga masoya na nan ga sahabbai na nan ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duka masoyan nashi da sahabban nashi duk a sasa inda za a sa wannan soyayya ce ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi sa shehu ya kai inda ya kai idan ka ji yau wani yana zagin shi wa radiyallahu anhu ko a ce wani yana da kuɗi yana samun wasu yana ba su kuɗi wai har a samu wani mawaƙi wai yana zagin shehu Ibrahim radiyallahu anhu wannan ya ɓata ma kanshi lokaci wallahi duk mai zagin shehu ya ɓata ma kanshi lokaci domin yau duk abin da da shi da wanda yake sa shi duk abin da za su yi yau ɗan kuɗi ne wajen a zagi shehu radiyallahu anhu ko a ma ɗariƙar tijjaniya wani shehu yau ina ɗan kabo ina ɗan kabo a wake da a wannan na Kaduna abuwan cancanji yau ina cancanji yake cancanji abuwan cancanji yau ina yake yau tarihin shi ya kare kuma kafin ya mutu sai da ya zama bashi da komai da kuɗin shi ake yaɗa zagin shi Allahu anhu wanda a lokacin ake sawa yake zagin shi Ibrahim wane ne a wannan lokacin shine gumi ne yau ina gumi sai ka tare yara noma ma ban san sunan shi ba amma shi Ibrahim fa radiyallahu anhu in ayi rubutu ne a zagi shehu ibrahim ina ɗahiru mai gari yau irin sababbin malaman nan ma duk ban san shi ba ballantana littafin shi amma shehu ibrahim yana nan a ina ne ba a san shehu radiyallahu anhu ba ba inda ba a san shi ba in a harshe ne a zagi shehu ibrahim wai a ga an disasar da hasken shehu ibrahim ina jafar yake yau ina yake ba shi amma shehu ibrahim ba shehu ibrahim yana nan har yau har gobe shehu radiyallahu anhu kafin allah ne hasken Allah ne babu wanda zai zo iya mashi Ibrahim wani abu yau wanda yake wannan abin dukansu za su kare amma shehu radiyallahu anhu da nan za su kare saboda tafiyar ta Allah ne manzon Allah ya kalla kuma manzon Allah ya ba yau akwai wani abu ko da magana za ta nauyi misali a zamanin da abin da aka yi akan akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin ashifani in ka duba al-medical fi kitabi shifa suna cewa a duniya bayan alƙur'ani babu wani littafi na bi kamar littafin ashifa a littafi da aka rubuta babu wani littafi kamar littafin ashifa in aka ce hadisi Bukari Muslim wannan maganar manzan Allah ne ba wai mai littafin bane ya rubuta amma littafin da wani ya rubuta babu kamar ashifa bayan alƙur'ani saboda shi ne littafin da aka faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka zo zamanin nan namu zamanin nan namu a littafin da aka faɗi manzon Allah babu kamar littafin ne shu Ibrahim wallahi babu baka jin larabci baka san me larabci ba amma in ana karanta ne haka zaka ji jikin jikinka yana tsuma yau in muka ce Sharif Ibrahim Sale ka san shi dai ba majazubi bane saliki ne malami ne wanda ya cika da shari'a amma yana faɗa yana cewa da da littafin da ya halatta a bauta wa Allah a cikin sallah bayan alƙur'ani a yau a duniya da diwa ne shi Ibrahim saboda ba ƙur'ani ne zaka ji ana karanta yana shiga cikinka to na biyu sai diwa ne zaka ji ana karantawa yana shiga cikinka abin yake zaka ji yana shiga cikin jikinka saboda abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake faɗa kuma wanda ya rubuta ya rubuta ba shi yayi ba wanda ake yabon shi ya yabi kanshi a cikin yaban sallallahu alaihi wasallam to wannan haka lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake shi Ibrahim in kai shoyi baya radiyallahu ga gashi nan babu fa da ba a bashiru ba ko akrajuni min makani mazzaqu jildi jiharan juni min makani duna zambin gaira anni da fi janani shehu haka ake dukan shi ake yanka jikin shi jini yana zuba ana jifan shi a mahaifar shi haka aka kore shi yana fita ya shiga daji duk inda ya zauna manzo Allah ya ce masa ba nan bane duk inda ya zauna manzo Allah ya ce masa ba nan bane har sai da ya je ya zauna a inda masallacin shi yake kafin sai na rasulullah ya ce masa nan ne inda masallacin shi yake daji ne ba kowa amma yanzu sunan wajen ina sunan wajen madina daga ƙasar duniya ko ina zuwa wajen ake ana barin madinan manzan Allah a zo wajen ba don wajen ya fi madinan manzan Allah ba saboda akwai wani sirrin manzan Allah a wannan wajen sallallahu alaihi wasallam to wannan in a baya ga abin da aka mashe mu kuma akan soyayyan manzan Allah manzan Allah ya tsaya mai a yau ne manzan Allah ba zai tsaya mai ba da jiya da yau yaushe ne shehu ya fi yaduwa yau ne shi sa ai wani abu ya faru a wanda suke ma shehu wannan abun a baya a lokacin akwai yan uwan shi lokacin da shehu ibrahim afwan lokacin da shehu gibrima ya rubuta jihazu shehu yana zaune sai aka kawo littafin salatin manzo Allah ka san shehu ibrahim ya ma manzon Allah salati na jauhara sai da yayi miliyan su miliyan na jauhara kai ta kai sai da manzon Allah ya tuwo sai na ba hurere ya ce ma shehu ibrahim in ya ɗibi ƙasa ya dunkule ta hannun shi yana buɗewa za ta zama zinari sai da manzo Allah ya faɗa masa wannan kuma in ka je garin Shehu Ibrahima akwai akwai wani abu a California a yankin tukuri ƙasa ne amma yau in kana da keji ɗaya na California bai fi gwangwanin madara ba duniya ba baki da kai ka kuɗi domin ka fi dangwata kuɗi in ka sami keji ɗaya keji ɗaya na California duk duniya ba bakin da kai ka kuɗi a wannan inda shi jibril ne wannan salatin ne to sai aka zo ma shi radiyallahu anhu da jihaz na shi jibril ma ake cewa kai ne kace salatin Muhammad Aminu Katsin Tujailama ga wani mutumin Najeriya da ya ma manzon Allah salatai kai za ka iya ma annabi irin salatan nan ko ka taɓa yi kawai sai shi yi dariya sai ce kun ga wancan baban mai kwangira a ƙasa ɗin nan lokacin ana yin condition ɗin masallacin shiru ya ce kun ga wancan dattijan mai wanda ya ɗibo kwangilin dutse a kan shi suka ce ya ce to shi ya rubuta littafin gashi ya ban Najeriya ya zo nan yana ɗiban dutse a kan shi ya zo shi ma yana shan madadi wannan shi Ibrahim kenan soyayyan manzan Allah kenan soyayyan manzan Allah kenan Allah ya ba mu darajar su Allah ya kara mana soyayyan manzan Allah duk wanda ya zo nan duk wata bukata da yake da shi dan manzon Allah dan shi yani dan shi Ibrahim Allah ya cika masa burin shi duk abin da kuke tsoro Allah ya kare shi wanda ya shirya maulidin nan Allah ya saka mishi da alkhairi duk naira da ya kashe Allah ya mayar masa da ita zinari Allah albarkaci ya ashe yadda muka haɗu a nan Allah ya sada mu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashi mu a gaban manzo Allah jamoyi da musulmi da suke faruwa a ƙasar mu da duk yankin da musulmi yake Allah ya ɗauke mana dan sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhanaka bi zata ma yaskin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin